This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 19 ga watan Agustan shekara ta 2024. kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga kanun labarai. Wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula 28. a yau litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar democrats na ƙasa a birnin chicago gwamnatin koriya ta arewa ta yi alawade da yadda ukraine ta kutsa cikin rasha sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wani hoton bidiyon da ya karaɗe kafafen sadarwa da ke nuna sarkin gobir da ɗansa da 'yan bindiga suka sace ya haifar da tashin hankali ga iyalai da ma al'ummar masarautar gobe a jihar sokoto kamun kira 'yan bindigan nan sun kira mu da an ka ɗoke shi yau kimanin sati uku kullum magana guda suke mana za mu ba su naira miliyan 500 don haka muna cikin tashin hankali ba abin da za mu ga mu gwamnatin sokoto ba ta yi mana adalci ba hukumomin najeriya na ci gaba da bayyana matsalolin ambaliyar ruwa da suka haddasa rasa dukiyoyi da albarkatun aikin gona duk da yake manazarta na bayyana kasawar hukumomin a zaman umar haba'isin yawa asarar da aka yi ma'aikatar muhalli abin da ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7 wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi zai ragu da kashi 50 zuwa 60 haka kuma muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Fararen hula 28 sun mutu a sanadiyar wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza. Cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har da wata mata da 'ya'yanta su shida a cewar jami'an lafiyar Falasdino. harin na zuwa ne gabanin wata ziyarar da ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ina shirin kaiwa yankin da zimmar matsa lamba akan cimma matsaya a kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kasa samun matsaya a kai wadda za ta dakatar da yakin isra'ila da hamas da aka kwashe watanni goma ana gwabzawa an kwashe tsawon watanni ana wannan daɗaɗɗiyar tattaunawar tsagaita buɗe wutar jami'ai sun sha faɗa a lokuta da dama cewa tattaunawar ta yi nisa amma ba a kammala ba amurka da sauran ƙasashe masu shiga tsakani irin masar da qatar sun ce sun kusa kammala wata yarjejeniya bayan tattaunawar wuni biyu da suka yi a doha a makon jiya amma kuma hamas ta nuna alamar turjiya akan abin da take ganin wasu sabbin bukatu ne da isra'ila ta sake cusawa a yau litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar democrat na ƙasa a birnin chicago inda ake sa ran kwashe tsawon kwanaki hudu ana bikin 'yar takarar da jam'iyyar ta tsayar kuma mataimakiyar shugaban kasa kamala harris sannan za a caccaki abokin kara wata na jam'iyyar republican a zaben da za a yi a watan nuwamba tsohon shugaban amurka donald trump 'yan democrats sun gayyaci manyan zababbun jami'ansu da jerin wasu mutane da za su zaɓi harris wacce ta faɗa ta faɗa takarar shugaban ƙasar ƙasa da wata guda bayan da jigajigen jam'iyyar suka hura wa Joe Biden wuta wanda ya sa shi janye takarar shi na neman tazarce. Biden ya tafka mummunan kuskure a muhawarar shi da abokin karawar shi Trump a ƙarshen watan Yuni sannan sakamakon neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa da akwai yiwuwar shugaban zai faɗi zaɓe. ba tare da bata lokaci ba biden mai shekaru 81 ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa mai shekaru 59 harris kafar yada labaran gwamnatin koriya ta arewa ta faɗa jiya lahadi cewa ƙasar ta yi dai da yadda ukraine ta hutsa cikin rasha sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi wanda aka aikata tare da goyon bayan amurka da sauran ƙasashen yamma ta kuma kara da cewa za ta ci gaba da goyon bayan rasha yayin da take ci gaba da kare 'yancinta matakin ukraine na kutsawa cikin rasha wata manufar amurka ce ta tsanar rasha da kuma takalarta wanda hakan ke barazanar janyo yakin duniya na uku a cewar kafar yada labaran kasar kcna rahoton ya bayyana cewa amurka ta tallafa wa shugaban ukraine volodymyr zelensky da munanan makamai masu yawan gaske mun yi tir da alawadai da harin makaman da gwamnatin zelensky wacce 'yar koren amurka da sauran kasashen yamma ce wanda don haka suke tallafa mata ta kai yankin da ke karkashin ikon rasha a matsayin ta'addanci abinda bayanan da sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta fitar nan ba da jimawa ba aisha za ta sake dawowa da karashin labaran duniya amma kafin nan wani hoton bidiyon da ya karaɗe kafafen sadarwa da ke nuna sarkin gobir na sabon birni a jihar sokoto da 'yan bindiga suka sace ya haifar da tashin hankali ga iyalai da ma al'ummar masarautar gobir a bidiyon an gaba saraken wanda aka sace makonni uku da suka gabata tare da ɗansa a hannun 'yan bindigar suna azabtar da su inda suke kiran da a gaggauta kawo musu ɗauki daga sokoto ga rahoton wakilin mu muhammad nasir ina sanar da 'yan uwana da masoyana da abokaina da shugabanni na su sani an kai rana ta ƙarshe yau laraba saboda haka in suna taimako na su taimake ni sarkin gobir na isa muhammad bawa ke magana a cikin faifan bidiyo wanda ya nuna basaraken daure cikin sarka jini na zuba ga tufan da yake saye da su kuma ya yi bayani akan ukubar da yake sha hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi tare da ɗansa har ta kai ga an yi musu alkawalin kisa yan ba a biya kuɗin fansa ba wannan bidiyon da a cewar iyalansa ya tare musu da hankali ganin har yanzu mahukunta ba su yi wani katabus ba wajen fitowarsa har yana daf da barin duniya sunana mudassir isa sarkin gobir kowa ya san da cewa mai alfarma sarkin gobe yana tare yana ga hannun yan bindiga yau kimanin sati uku kuma gwamnatin jihar sokoto ta kira mai alfarma sarkin gobe da sunan ya zo wajen magana dangane da ishun da an ka yi kwama da shi baya dangane da ishun zanga-zanga sanadiyar haka ya ta saman hanya ya samu tsotsayi 'yan bindiga sun kai garkuwa da shi bayan haka mun kira 'yan bindigan nan sun kira mu turar da an ka ɗoke shi yau kimanin sati uku kullum magana guda suke muna za mu ba su naira miliyan ɗari biyar don allah jama'a muna roƙon a taimake mu da addu'a da duk wanda a sakkwato babba wanda ya amsa suna babba wanda a cikin wannan gwamnati babu wanda ba mu cimma ba mun ka bashi kukan mu abun da ya ka ce muna mu yi hankuri mu ta ana nan ana yi har wayo iyalan nasa sun nemi agaji daga jama'a don samun kubutar da mahaifin nasu sunana nafisa is gobir ni ya ce gare shi da muka ga wannan bidiyo mun shiga tashi hankali mun shiga rudani wanda ban mu taba tunanin za mu shige shi duniya ba don haka muna cikin tashi hankali ba abin da za mu ga mu gwamnatin sokoto ba ta yi mana adalci ba saboda adalci guda da muka faɗi sokoto gwamnatin sokoto ba ta yi mana adalci ba duk abubuwan ga da ka faruwa duk wani babba da yake sokoto ya san da kes ɗin ga yau kimanin kwana ashirin da ɗai sai mun yi ƙuro za mu magana sai a ce mana gwamnati na magana mu yi hankuri shin hankurin da aka so mu yi so aka sai an kai an kawo mana gawa ta aje mana mu yi kuka suka so mu yi komi muka suka so mu yi mu ba mu gane nuhin su ba da haka mu muna neman alfarma ga al'umma annabi da su taya mu da addu'a yadda duk ya ga bidiyo ne ya san cikin tashin hankali da 'yan uwa ne da iyalai ne za su shiga ciki. A halin da ake ciki yanzu dai garin sabon birni wannan faifan bidiyo ya tayar da hankulan talakawa a cewar wani mutumin garin Muhammad Abdullahi Gobir. Wallahi al'umma suna cikin wani yanayi na tashin hankali da firgici da damuwa. don duk inda ka zo ka iske al'umma da suka wuce mutum biyu zuwa uku za su gwam kowa cikin damuwa don alhini ne akan yanayin da mai girma sarkin gobir yake ciki don haka muna kira ga hukumomi da kuma gwamnati da kuma duk wani da ke iya taimakawa da ya dubi girman Allah ya taimaka ma wannan dattijon. Kawo yanzu dai ba hukumar da ta fito bayyane ta yi magana akan basarake duk da fitowar wannan faifan bidiyo. duk da yake mataimakin gwamnan sokoto idris muhammad gobir dan asalin sabon birni ne wato basarakin su ne ke fuskantar barazanar mutuwa hannun yan bindiga duk da yake sau da yawa gwamnan sokoto yana cewa gwamnatin suna kokari wajen samar da tsaro amma dai har yanzu mutanen sabon birni da wasu sassa na gabacin sokoto suna cikin mummunan yanayi tamkar da wasu sassa suke a wasu jihohin najeriya duk kokarin jin bakin hukuma dangane da sarkin gobir ya ci tura Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karashin labaran duniya. To ƙasa da sa'o'i 48 bayan da WHO ta ayyana masassarar biri wato mpox a matsayin matsalar lafiya ta gaggawa a faɗin duniya. An ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da aka tashi tsaye da yake jawabi a wurin wani taron 'yan jarida da ya kira shugaban hukumar ncdc dr olajide idris ya ce kasar tana ƙara azama wajen tunkarar matsalar noting the significant concern of the ease of cross-border transmission This press conference is part of the A nan Dr. Olajide Idris kenan cikin harshen turanci yake cewa la'akari da irin damuwar da ke tattare da saukin yaduwar cutar tsakanin kan iyakoki. Wannan taron manema labaran yana daga cikin matakan inganta tsare-tsaren da musayar bayanai tsakanin masu ruwa da tsaki da zimmar hana yaduwar kwayar cutar virus din da kuma daƙile bazuwar cutar daga wasu wurare. hukumar lafiyar kasar sudan ta ce an samu barkewar annobar kwalara a kasar wanda ya kashe akalla mutane dozin biyu sannan wasu ɗaruruwa kuma suke fama da rashin lafiya cikin 'yan makonnin nan kasar nahiyar afirka tana fama da yakin da aka kwashe tsawon watanni goma sha shida ana gwabzawa sannan tana fama da mummunar ambaliyar ruwa ministan lafiya haitham muhammad ibrahim ya faɗa cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 22 ne suka riga mu gidan gaskiya sannan akalla an tabbatar da cewa an gano wasu mutane 354 da suka kamu da kwalara a fadin kasar cikin 'yan makonnin nan ibrahim bai bayyana lokacin da mutanen suka mutu ba ko kuma alkalman waɗanda suka mutu daga farkon shekarar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc hukumomi a najeriya sun ce ambaliyar ruwa da aka samu a daminar bana ta yi sanadiyar asarar dukiyoyi da albarkatun aikin gona a jihohi da dama na kasar to sai dai masu fashin baki na alakanta yawan asarar da aka samu da rashin daukar matakan da suka dace daga bangaren hukumomin wakiliyar mu abuja da basha na dauke da karin bayani A sanarwar da ta fitar a shafinta na X, hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da ƙasar ta fuskanta a kwanakin nan ya laƙume gonaki da gidaje a sassan jihohin ƙasar hukumar ta ce ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gonaki masu dauke da yabanya da ya kai hekta takwas kazalika ambaliyar ta kuma lalata gidaje 32,000 a jihohi 27 wanda hakan ya sa mutane 227 suka rasa mahallansu. Jihar Zamfara na daga cikin jihohin da ambaliyar ruwan ta yi wa ta'adi sosai, kamar yadda mazauna jihar suka shaidawa muryan Amurka. Farko sunana Aminu Bello Zauma, daga yakin bukuri local government yawa wani ce ruwa sun yi ɓanna sosai sosai cikin gari da kuma cikin gonakin mutane gulbin ya mamaye yankuna da yawa inda gonakin mutane geroraki waɗanda sun ka hidda kai da waɗanda ba su hidda kai ba duk abin gona wanda duk ga sunan duk gero ya yi flat duk yankin bukuyin babu gonakin da inda gonaki babu inda gulbi bai mamaye gonakin mutane ba halin da ake ciki yanzu mutane suna ganin an cimma dan lokacin da za a samu a ɗoba abin gona a zo da shi cikin gari a rage yanayin da ake ciki kuma ga wanga iftila'i da ya faru na ruwa duk abin gona ya lalace sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un isa kafinta nake ga annar da an kai yan talum kalum cumbalinki ga ruwa yanzu nan shi ya nake abin da naka tabbata muka gidan da ya game da bakin gidan malam audu abin da ya kawo nan lemawa ya gangara har manna. wanda a daurin kwana bai wuce mutum a kenan to wani halin da muke ciki mun bar mu Allah sani da an yi wajen ta farko an zaka an rubuce rubuce an ce za a taimaka mana ba a taimaka mana ba. Rulwanu Wuladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya da cewa. Yadda ambaliya ta ruwan sama take kashe mu take lallata albarkacin gona idan kika lura food crisis da ake samu a Najeriya wallahi wannan abun yana cikin abin da ke kara mana wannan raɗaɗin abin da za mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tabbas hukumomin da aka ɗorawa nauyin ceto mu daga wayannan musibun. ba abin da suke yi sai dai su cinye wayannan kuɗin muka kalla a 2023 ma'aikatar muhalli Abinda ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7 idan muka kalli wannan wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi inda ambaliya take damuwar mutane wallahi zai ragu da kashi 50 zuwa 60 na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema bisa zargin hukumar da ake na gazawa wajen ɗaukar matakan kariya kafin faruwar ambaliyar amma hakan ya gagara saboda ba su amsa wayar da na yi musu da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba har izuwa haɗa wannan rahoto rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya To masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai ɗaura kan duba wani ƙorafin neman gadon shanu uku bayan kwashe shekaru arba'in da bakwai ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel ashirin da ya gabata ne muka muku labarin malama hafsata amar da ke gwagwarmayar neman gadansa na shanu uku bayan kwashe shekaru arba'in da bakwai. hafsatu da yanzu ke zaune a jihar neja ta ce bayan rasuwar mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auri wani bawan allah inda shi kuma a lokacin ya kauri zuwa mayan daga a karamar hukumar su da ke tsaunin mambil a jihar taraba sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda hafsatu ta bayyana ya tafi da shanun ya haɗa su waje guda ya damƙa dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai daɓi. Ko da yake Hafsat ta yi zargin cewa bayan shekaru sama da arba'in kamata ya a ce shanun sun haifa ba sun ƙaru. Ga dai ci gaban tattaunawar da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi da Hafsatu. Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai ya ce ba zai ba da shanu ba. ya je ɗiba na ƙarhi ne da ya ce na ƙarhi ne ya ce to shan nan tunda kowa san da su dole ka bada su sai je ƙara shi ma daga da ya ƙara shi suka yi magana. Wurin 'yan sanda koko? A a a kwila wajen ni ban alƙali ne mm. tunda ni ban je ba alƙali ne. To da ta da ya ƙara shi da aka ce je ɗiba ya ƙara shi sai aka je aka rihe shi 'yan muntoshi. Shi wanda dukiya ke hannun shi. Shi wannan da ya zo neman dukiyarmu da aka rihe shi he da ya kwana biyu. To sai ta ta ce alhaji mai daɓe dukiya gare shi ya haɗa dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ce wannan dukiya he na ance ta sai ya je ƙara shi a gembu kuma da ya ƙara shi gembu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi alhaji sani nan ma ban san kwanakin da ya yi ba nan ma aka ƙara aka yi belin shi to sai kanuwata ta ce to ita kan ta gaji ‘ya'yan miji su ce an rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce an rihe masu miji saboda ni su an rihe masu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai daɓe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya haƙura dukiyar nan mu ban mashi tunda dai ban da wadda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu sai ka rubu da shi sai ce shi ba zai rubu da shi ba sai ce to sai ta ce to ni kan yanzu in dai ba za ka rubu da shi ba wannan magana ba ruwana alhaji zani ya ban magana to ni bana sai na je da na je bana sai na ce mace dan Allah dan annabi na zo kan dukiyanmu ne. Ke da kika je kun ido hudu da shi mai dabe. Ido hudu muna zaune yadda muke kallon juna da kai haka muka yi kallon juna da shi. To me yace muke? Cewa ba zai bada ba in je in rihe shi in ina da karhin ɗiba dukiya in je in rihe shi. Wannan mai gida na buɗi baki ce a'a ba haka za ka yi ba tunda ta haɗa ka da Allah da Annabi ta zo ku sulhunta cikin kwanciyar hankali ba ta so tashin hankali ba ya kamata ku sulhunta magana rihi bai taso ba sai ya ce bai badawa a je a rihe shi sai ce to don ya gaba ni da dukiyar rihe shi ne. dukiya muna hannun shi amma ke yanzu ke baki je wurin hukuma ba ni ban je wurin kowa ba yanzu na kawo kara ga Allah na kawo kara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na kawo wannan magana a gare ku ku masu taimaka min kan wannan magana ku an san mana dukiyar mu yanzu eh, kuna so ita hukuma ta an so wayannan shanu to yanzu shekara nawa kenan shanu suna hannu shanu bana shekara 47 bana shekara arba'in da bakwai bana. Kuma yanzu kuna magana akan saniya uku ne. Muna magana to mu magana sanuwa uku na yanzu za a ce magana sanuwa uku shekara arba'in da bakwai sanuwa uku take har yanzu ba za ta haihu ba. Hmm? Yanzu sanuwa ɗaya kana da sanuwa ɗaya ta shekara goma ɗaya za ta koma. Ai dole dai an san za su karu ko. To shine na je na ce mai mu sulhunta mu sasanta cikin arziki ya samu abun da ya bamu don na san ba zai bamu haƙƙin mu duka ba amma ya ɗan mana saboda ban son tashi hankali to ya ce in je in ɗiba in kai shi ƙara in je in rihe shi. saboda ya ga ban da abun rihe shi to ni kuma tunda ban da abun rihe shi yanzu ban da uwa ban da uba sai Allah sai ma'aikin Allah sai ku da na kawo wannan magana gare ku ku taimaka min ku an san mana dukiyar mu a hannun shi amma yanzu ita kanwata ki tana ina tana can wa tana can suna tare gari daya da na je na ce mata magana dukiya tace ita wahalar da ta ci da ita da mijinta ita ba ruwanta in ina iyawa an san mana dukiya kuma sannan in na tashi an san dukiyar nan ma ka in neme ta saboda tafarkin an san waccan dukiyar da ta yi kokowa mijinta ya kashe shanu ya kashe shanu bai samu ba wallahi ta taba shan ruwa ba sai wannan shekara ruwa asibiti ta sha leda hudu na ruwa daga nan kuma shi na yanzu ta yi zazzabi kaɗan ya ta sha ruwa soki ya kama ta da haka saboda tashin hankalin ku bukatar ku a karɓo muku wannan mu yanzu bukatar mu dai a bamu dukiyar mu ba mu son mu cuce ci amma kada ya cuce mu ya bamu dukiyar mu dukiyar mu kawai muke so ku an sa mana yanzu ku bamu dukiyar mu a hannun mu kamar yadda watakila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata ɗa ga muhammad lawal mai daɓi ya shaida wannan shiri cewa labarin da suka samu tun da daɗewa shine dukkan shanan sun lalace wato ma'ana babu su babu labaransu. Ga ga yan uwansu wajen nawa ga Mariye, ga Babaji, ga Lalwi, ga Buba, ga Bakari, dukansu wannan mamansu ɗaya ne. Ga kuma ga kuma kakar mu yana da rai. amma duka ba sa tambayi shanu kana ji na ina jin kai yanzu kuma ba sai maganar shanu ga dan uwansa nan duka ga kakanmu yana da yana da rai shekaru da shekaru bata tambayi bata tambayi shanu tana da shanu na mamansu wanda ta da su din to ga karkarmu ga ɗan uwarta wajen biyar na ko haka to in akwai shanunta me yasa bata tambaye su ba kuma ga shanun su din a tsaye o shanun suna nan a nace nace nace lokacin nake madana da ba wai nace shanun su yana nan fa eh tun a wancan shekarun kenan na baya da suka wuce nace magana ga inda suke ga inda kakar mu din ga inda yake eh, ga wajen saniyan sanan daban to kuma ba ta tambaye ta ba ta shanunsa maman ta rasu wajen shekaru arba'in aka ce min dai ni jina ban same ta wato idris abin da take magana shi babanku malam lawal mai daɓe eh. ya ce in tana neman shanu ma ta kai shi kara kotu ta kwata da ta hanyar shari'a shi ya yadda to ni ban sani ba yadda suka yi suka yi na ji dai ni ban same su ba lokacin ina ina ina ina abun nan ina jalingo ban sani ba na zai labari sun zo to amma ban sani ba yadda suka yi suka yi to ma har akwai har yanzu ma akwai dan uwan ta a nan din to yanzu kai Idris a matsayinka na na da ga shi malam mai dabe me zaka ce ya za wani shawari zaka ba da za a warware wannan magana ya zama kun ci gaba da yin zumuncin ku na yan uwa ni abin da zan faɗa maka kana ji na ina ji ni ba abun da zan fara maka eh wannan da ta karanta nan duka ni lokaci ba haife ni ba mamanta tare su ba ta tambayi abunta in abunta yana nan ga ɗan uwanta wanda ta haɗa baba da uwa ga ɗan uwanta waɗanda suka haɗa uwa su nawa ga babaji ga buba ga nalwi ga babaji ga mairo su biyar to ga kakanmu in ma da rai yanzu in za ta nemi shanunta ina za ta nemi shanunta wato magana waye zai rike in akwai in akwai shanunta waye zai rike mata shanunta wato harkar shanu ko in ce harkar gado ka san in ba a raba an ba wani ba har abada gado dai gado ne ko da ba ta raye 'ya'yanta ma za su iya karɓan gadon ta inda tana da haƙƙi sai dai in dama kamar yadda ka faɗa kai kana tunanin shanu sun lalace ne kenan lokacin da ake tafiya da su A eh, ba ba wai na tunanin ba abunda suka bani abunda suka karanta tarihi haka ne abu ya faɗa lokacin da suka hauro nan ba su hauro da komai ba to amma wanda shi eh ina ji shanu suka eh, shanu duka aka ce sun lalace lokacin da suka hauro nan babu shanu ba su hauro da shanu ba to a ƙarshe ina ji ana nan ana nan ana nan ana nan maman ta tare su ga kakar mudi yana da rai ga ɗan uwanta wanda ta ta haɗa mama da baba ga ɗan uwanta da ta haɗa ta haɗa da uwa ta haɗa su dukansu suna nan maman su tare su ta zo suka yi gaisuwa suka koma gunsu har tafiya ya yi tafiya har tafiya ya yi tafiya har maman ma kakan ma ya zo ya risu ba wanda ya ko kala masu wuraro shirin ciki da gaskiya na gayyatar lawal mai daɗe don ba shi damar faɗan nasa ɓangaren labarin inda shanun suka shiga daga nan za mu dawo don kawo ku masu sauraro ci gaban wannan dambarwa yanzu a na mustapha nasir batsari nasir adamu kaya da suka taimaka shirin ya zo gari nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya to da haka kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To Murtala a takaice fararen hula 28 sun mutu a sanadiyar wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har da wata mata da 'ya'yanta su shida a cewar jami'an lafiyar Falasdino. Harin na zuwa ne gabanin wata ziyarar da ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na shirin kaiwa yankin da zimmar matsa lamba akan cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. A yau Litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar Democrats na ƙasa a birnin Chicago, inda ake sa ran kwashe tsawon kwanaki hudu ana bikin 'yar takarar da jam'iyyar ta tsayar kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Sannan za a caccaki abokin karawarta na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba tsohon shugaban Amurka Donald Trump. kafar yaɗa labaran gwamnatin koriya ta arewa ta faɗa jiya lahadi cewa ƙasar ta yi alawadai da yadda ukraine ta kutsa cikin rasha sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi wanda aka aikata tare da goyon bayan amurka da sauran ƙasashen yamma ta kuma ƙara da cewa za ta ci gaba da goyon bayan rasha yayin da take ci gaba da kare kanta. ƙasa da sa'o'i 48 bayan da who ta ayyana masassarar biri wato mpox a matsayin matsalar lafiya ta gaggawa a fadin duniya an ayyana najeriya a matsayin ƙasar da aka tashi tsaye da yake jawabi a wurin wani taron 'yan jaridar da ya kira shugaban hukumar ncdc dr olajide idris ya ce ƙasar tana ƙara azama wajen tunkarar matsalar. Hukumar lafiyar kasar Sudan ta ce an samu barkewar annobar kwalara a kasar wanda ya kashe akalla mutane dozin biyu. Sannan wasu ɗaruruwa kuma suke fama da rashin lafiya cikin 'yan makonnin nan. Kasar nahiyar Afirka tana fama da yakin da aka kwashe tsawon watanni goma sha shida ana gwabzawa sannan tana fama da mummunar ambaliyar ruwa. Ministan lafiya Haitham Muhammad Ibrahim ya faɗa cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 22 ne suka riga mu gidan gaskiya sannan akalla an tabbatar da cewa an gano wasu mutane 354 da suka kamu da kwalara a faɗin ƙasar cikin 'yan makonnin nan ibrahim bai bayyana lokacin da mutanen suka mutu ba ko kuma alkaluman waɗanda suka mutu daga farkon shekarar masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da karfe hudu na yamma agogon najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da baba yakub makeri da ya tsara sautin shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.